This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya To tare da sallama ga cikakkun labaran mai karantawa Usman Kabara. Shaidun gani da ido sun ce 'yan ta'addar Boko Haram sun yanka wasu membobinsu guda goma sha ɗaya bisa zarginsu da ficewa daga ƙungiyar. mazauna garin Miringa da ke jihar Borno Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar sun dira a cikin daren jiya kafin wayewar garin ranar Juma'a inda suka dinga caje gida-gida don neman tubabbun ƙungiyar ta Boko Haram. Wani mazaunin garin Mohammed Kimba ya faɗa wa manema labarai cewa sai da safe kawai aka ga gawarwakin mutanen da aka yanka a filin sallar Idi da ke wajen gari. Su dai waɗanda aka yanka ɗin ba su daɗe da zuwa unguwar ba, dama kuma mutanen garin na musu zargin 'yan Boko Haram ɗin ne. Jaridar Day a Najeriya ta rawaito cewa dukkanin mutanen an yanka su yankan rago ne, sannan kuma a jiya Juma'ar an ji ƙara harbe-harbe a cikin birnin Maiduguri da wasu jama'ar garin Zabarmari suke kyautata zaton harin da 'yan ƙungiyar suka kai wa sojojin Najeriya ne. ana dai zargin ƙungiyar boko haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai guda 150 tun bayan hawa sabuwar gwamnatin muhammadu buhari da ƙudurinta shine magance matsalar ta boko haram Wasu abokan haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS kuma sun yi ikirarin ɗaukar alhakin wani harin rokoki guda uku da aka harba zuwa kudancin ƙasar Isra'ila daga Sinai a jiya Juma'a, sai dai ba wani rahoton jikkata ko kuma wani makamancin haka da ya biyo baya. Ƙungiyar dai sun bayyana a gajeren shafin su a intanet wato na Twitter da gajeren saƙo cewa rokoki guda uku da aka harba Isra'ila matsugunun da aka mamayewa Falasɗinawa. jami'ai a isra'ila sun ce sun samu farkon ganin wasu abubuwa wanda suka nuna kamar fankon abubuwan da aka harbo ne amma sai dai basu ba da wani cikakken bayani a kan lamarin ba jami'an tsaron isra'ila sun rufe iyakar kasar daga isra'ila zuwa misra saboda dalilan tsaro Haka kuma za mu je cewa ƙungiyar da ta ɗauki wannan alhaki ta ɗau alhakin cewa a jiya ranar Laraba da ta kai hare-hare inda ta hallaka sojojin Misra da ke Sinai suka kuma hallaka sojojin da dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan ƙasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsuke bakin aljihu game da bashin da ya addabi ƙasar. ya sanar da haka ne ga dandazon mutane guda dubu ashirin da biyar da suke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin suna ɗauke ne da rubuce-rubuce da yake cewa a ranar biyar ga watan yuli za mu kafa tarihi da cewa mun cyprus dai ya tabbatar musu da cewa ba zai ji tsoro ba ba kuma zai koka ba haka kuma ba zai amince ba masu zanga-zangar dai sun nufi wani dandali da ake kira sintigma da aka taba irin wannan zanga-zanga ta kin amincewa da tsuke bakin aljihu a farkon zanga-zangar dai har 'yan sanda sun harba wani gurneti na roba don tarwatsa taron inda har aka ɗan so a kaure a tsakaninsu kafin daga baya komai ya lafa a lokacin da ake wannan taron su kuma magoya bayan lamarin suna tsuke bakin aljihun sun yi nasu zanga-zangar wanda sun kai kimanin guda dubu ashirin nisan kasa da kilomita ɗaya da na masu ƙin jinin abin masu wannan zanga-zanga dai sun nuna cewa su suna tare da wannan abu na maganar tsuke bakin aljihu inda kuma masana ke ganin cewa mutanen kasar wasunsu da yawa suna iya zabar wannan magana ta tsuke bakin aljihu biyu bayan tsorata da suka yi da kukkulla bankuna da kasuwannin hannayen jari da aka kuma takaita hada-hadar kuɗi a makon da ya gabata jami'an tsaro a fadin amurka sun tsaurara matakan tsaro a fadin kasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayowar ranar samun 'yancin kai na amurka haka zalika kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta bukaci mutane da su zauna a ankari don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce za su shirya kaiwa a cikin watan azumin ramadana Hare-haren da aka kai a kasashen tunisia da Kuwait da Faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron Amurka wanda har sakataren harkokin wajen na Amurka na tsaron Jay Johnson ya nemi cewa za a tsaurara matakan tsaro don yin shagulgula cikin lura da kuma kishin ƙasa. Harin na ƙasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka mutane da dama. Ƙungiyar Alka'ida dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari na Kuwait da tunisia Harin na tunisia ya kashe mutane aƙalla 38 a gaɓar teku a ƙasar. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ya yi barna duniya idan kashe ahu kowa ya kashe ta yi barna duniya mu bi ta a sannu shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta yi barna ga wani ya kashe sisi ba duniya mu bi ta a sannu duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tijin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta riga sabi daɗa damala idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya yi aiki sa in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta kenan duniya ho duniya kenan jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku kamar yadda aka sani yau makonni biyu kenan cur da rasuwar alhaja da mudan maraya a jos allah ubangiji ji kansa ya sa ya huta halima a makon da ya shige mun fara kawo wato shiri na musamman kan shi marigayi inda muka ji wata hirar da muka taɓa da shi inda ya bayyana tarihin rayuwarsa muka tattauna da kuma wani amininsa baba sale yau za mu ji ta bakin ita mai ɗakinsa ce wato hajiya sabuwa game da wannan rashi da zan ce ba su kaɗai suka yi ba kamar yadda shi mhm. baba sale yake faɗa wato rashi ne na kowa da kowa ai hannunan masu ai masu aiki a gidajen rediyo kwarai da gaske sosai saboda mm. ya taimaka sosai ya tallafa kuma ya ba da gudunmawa ba kaɗan ba kuwa mm. duniya kamar shigar rawa ce wannan ita ka tasa shi ma ila da baya wancan ita ka tasa shi ma ila da baya wannan ita ka tasa shi ma ila da baya ni ma in takatawa sannan ila da baya to in kun tashi watan watan ta gama da ni to kusa ne kun ga babu ni sam ke duniya baki san ba ni ba suna na sabuwa sabuwa da ta dan ya za ki bayyana marigayi marigayi mutum ne mai kirki mai son jama'a mai kyauta don baya ajiye wani abu don gobe duk abin da yake da shi na bayarwa ne yanzu zai samu abu yanzu zai ba da shi a cikin kowane lokaci a cikin haka yake shi mai kyauta ne don in ya zamanto ma bayi da abin da zai bayar har suturar shi ta sawa yana bayarwa in ya zo ga mutane sun zo guri ba yi da abin da zai ba su. zai tashi shigo idan ga gaya min cewar mutane sun zo sun sa ido ba ni da abin da zan ba su hajiya ba ni da abin da zan ba su haka kuma yara yara kowane lokaci yana tare da su da ike jinyan nan ma har ya mutu da akwai irin naira goma goma da ike cirewa ba yara domin tun da baya fita to sai na yi canjin na sa mishi abin kaɗan fulu to zai nutsi ya zauna ba zai kira ni ba duk wanda ya zo ya bashi in ya ƙare ya ce akwai canji a gurin hajiya ku je ku karɓa a cikin kowane lokaci a haka yake ba shi da faɗa kuma yara ba sa tsoron shi ko suna ganin shi za su yi abu sai dai ce da ni hajiya ga su can yaran kifa fa sun zo amma shi baya masa tsawa baya masa shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara ku ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara abayara gobe Allah nana to gara kutaka yara kuma gara kutafa yara Kubi malaman makaranta 'yan yara kubi ma iyaye ku da aiki mai kyau ku da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ‘yan yara manyan gobe abba yara Allah nana ‘yan yara manyan gobe ‘yan yara to shekaran kuna kuke tare da shi ito eh ni ina ganin kamar za mu kai shekara goma sha bakwai yawan 'ya'ya fa ba shi da yara bai taba haihuwa amma ni ya aure ni ina da yara kuma shi yake musu komai kuma mahaifin yara na ya rasu ya aure ni to amma akwai nasan ɗimbin 'ya'yan da ya rike suna nan da yawa to ke akwai waɗanda ke ma kika rike tare da shi a nan kwarai mm. na rike akwai yaran da na rike wanda yake 'yan uwana ne tare da shi kuma shi yake musu komai kuma duk wani abu da zai taso zai ce min ki yi haƙuri ba komai ko me kuke so ku zo zan muku ba sa kukan wani abu in ya je ya zo abin da ya zo da su kullum akwai abin da zai ba su kullum mai ɗari biyu mai ɗari uku mai ɗari biyar wanda zai ba su ya ce ku yi haƙuri domin yana rasa abin tun da shi mai bayarwa ne a lokacin zai bayar in ya samo kuma lokacin da ya samo lokacin da abin da ya kamata ya yi zai yi ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mota. Kamata mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. Kuma ko abu ne izo. zai kawo yanzu in an jima ma zai kawo ba sa neman wani abu su rasa shi ne makarantarsu shi ne cinsu shi ne shansu shi ne suturansu ya aurar da su sun haihu kuma yanzu yana wa yaransu ma me za ki tuna da shi marigayi shi kan to me ba zan tuna ba ba abin da ba zan tuna ba wallahi ba abin da ba zan tuna ba a duniya Allah ya kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah isa da mu a gidan aljanna Allah yi masa rahama duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa riga ce da da hali wallahi ta wako ni da na tuɓe ku tambata da na kyautar ba hali sunana dr alhassan sa'idu adam jos daya daga cikin shugabannin kansu da ulama na nan cikin garin jos na zo gurin wannan ta'aziyya da jana'iza da nuna alhini da jaje ga mutanen najeriya gaba daya da kuma mutanen filato musamman saboda wannan babban rashi da aka yi wannan bawan allah wanda ya ƙari rayuwarsa waƙoƙinsa da maganganunsa da ma'amalarsa da jama'a duka gaba daya babu ta banza in waƙa yake yi za a gane wa'azi ne da karantar ke a haɗa kai a zauna lafiya a ƙaunaci juna a nemi na kai waɗannan waƙoƙinsa ba su wuce wannan gefen ba malamai sun ce irin waɗannan waƙoƙin ba su da laifi ba ma wai a ce mutum ya samu laifi ba in allah ya ga dama lada zai ba shi irin waɗannan waƙoƙin sannan ko kuma al'ummar jihar filato ina ƙara jan hankalinku duk inda aka samu irin waɗannan abubuwa na damuwa ku yi ƙoƙari wato ku ja hankalin na baya su ma su yi koyi da irin waɗannan na gaba masu neman zaman lafiya da haɗin kai tsakanin al'umma muna fatan allah gafarta masa allah sa ya huta kuma allah ya ba mu haƙuri ga baki daya sana'a ya yi o aikin kan da mu ɗauka hakkullin aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba kan da mu ɗauka hakkullin sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba idan muka ɗau wannan hanya a kwana a tashi ko wallahi na san sana mu tana baya sannan aikin mu yana baya sannan ku san mu tana baya mu a najeriya waƙar da ya mana musamman ta mai kuɗi ya taimaki mara kuɗi domin komi yawan kuɗinka komi yawan gidanka komi yawan rigarka riga ɗaya za ka sa ka fita gida ɗaya za ka kwana abinci iri ɗaya za ka ci waɗannan waƙoƙi nasa muhimman abubuwa ne in ma wanda bai sani bai sani yanzu. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ake faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ƙaryata ne kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a je kwana a ɗakin guda ikan kwan a gefe guda ikan kwan a kayan karau falle to yan gari ya waye ta nan daga dangantakan ku daidai in ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to fara idan ka duba ta nan da ka ganganta kanku daidai. sunana alhaji kucile yusuf ɗin maraya to marigayi dai uba ne ga kowa kuma mutum ne mai haƙuri mai haɗa san son haɗa kan al'umma ba shi da aƙida ta bambancin addini ko yare domin ta harkokin waƙoƙinsa sama kawai mutum zai iya fahimtar haka kowa na shi ne to da yake kai ɗane a a wurinsa kuma a cikin manyan 'ya'yansa ya za ka bayyana shi a matsayin uba uba ne ga kowa kuma duka waɗanda muke tare yana nuna mana cewa kada mu taɓa ɗauka akwai bambanci tsakanin mu ɗauka uwar mu ɗaya uwar mu ɗaya kuma shi bai taɓa tunanin akan cewa mu ba 'ya'yansa bane da ya haife mu domin akwai lokacin da muka je lagos muna dawowa da shi a jirgin sama yake gaya mun cewa yusuf duk lokacin da na gan ku sai in ci daɗi ba na tuna cewa ba da kowa a duniya sai ku duk lokacin da na gan ku sai in ji daɗi shi yasa ba na sarrafa da ku to yanzu allah ya zo ya raba mu da shi ba mu da abin da za mu ci lokacin sa ne kuma dukkan marai allah ya ce mu mace. akwai lokacin da ni muke hira da shi nake cewa masa kaman yau aka ce alhaji baka duniya yayi zami sai ke cewa allah da ya rike ni ba ni da kowa ya kano na matsayin shi zai rike ku to ni na tsaya kawai kuma da wannan kalma da ya faɗa da ita na dogara ba na jin komai a zuciya kai mai akwai ka gane in ba ku dan misali ran komuwa ga allah kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali ranar komuwa ga allah ya biyar fari ɗai a ciki za a nannaɗe ka lami guda akan tona ka tana ba a tona goma dan wai kana da hali a ciki za a tana ka haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah ya dai biyar fari ɗai ciki za a nan nannaɗe shi lami guda kan tona ka tana ba a tona goma don wai fa bai da komai sun idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai to Allah ubangije ji ka alhaji Adamu dan maraya plato amin amin muna da sauran aiki a gaban mu malam Ibrahim ba kadan ba Allah ya mu gama lahiya Allah ya kyautata karshen mu amin sun amin mm, Allah ake cewa ka Allah kawo ranar yabo ko mm, mm, haka tabbas akwai sauran aiki akwai sauran aiki Allah ya samu gama lahiya amin sun amin masu sauraro sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu in kana da shi ne burinka dai a bata ba ka taimako ga kowa burinka cin mutunci ko burinka cin amana malam akwan a tashi gidaje game da mata sannan game da mota ‘ya'ya su zo su kare mata su zo su kare mota ta zo ta Ka ga ran komuwa ga Allah kai ma ka zo ka ƙare kaga ranar da kai da babu daga wallahi babu bambam

kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Shaidun gani da ido sun ce 'yan ta'addar Boko Haram sun kai hari a jiya Juma'a inda amma suka yayyanka su guda goma sha ɗaya. Mazauna garin Miringa da ke jihar borno Najeriya sun ce wannan abu ya faru ne sakamakon a daren jiya Juma'a ɗin wato kafin wayewar garin Juma'a suka shiga garin inda suka dinga bi gida-gida suna zakulo su tubabbin nasu na Boko Haram inda kuma washe gari aka same su yanke a wani masallaci na filin Idi a wajen gari kamar yadda wani mazaunin garin muhammad kimba ya shaidawa murya amurka su dai waɗanda aka yanka ɗin ba su daɗe da zuwa unguwar ba dama mazauna garin suna zargin su da cewa 'yan boko haram ɗin ne jaridar jisde a najeriya ta rawaito cewa dukkanin mutanen an yayyanka su ne yankan rago sannan a jiya juma'ar ne an ji ƙarar harbe-harbe a cikin birnin na maiduguri da wasu jama'ar garin zabarmari suke kyauta zaton cewa artabin 'yan boko haram ɗin ne da suka kai wa sojojin najeriya Haka kuma ana dai zargin Boko Haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai kimanin 150 tun bayan hawan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ƙudurinta shine magance matsalar ta Boko Haram. Wasu abokan haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS sun yi ikirarin ɗaukar alhakin kai wani harin rokoki guda uku da aka harba zuwa kudancin ƙasar Isra'ila daga garin Sinai a jiya Juma'a, sai dai ba wani rahoton jikata da ya biyo baya. Ƙungiyar dai sun bayyana a gajeren saƙo ta shafinsu na Twitter cewa rokoki guda uku don harin kaiwa Isra'ila a matsugunin da aka mamaye wa Falasɗinawa. jami'an isra'ila sun ce sun sami farkon bangarorin na wasu bangare na rokar da aka harbo din amma ba su yi wani cikakken bayani akan lamarin ba jami'an isra'ila ɗin sun rufe kan iyakar da ta shafi ƙasar da misira saboda dalilan tsaro haka kuma su 'yan ƙungiyar sun ɗauki alhakin kai harin ranar laraba a shingen sojojin misira da ke sinai inda suka hallaka sojoji da dama Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan ƙasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsuke bakin aljihu game da bashin da ya addabi ƙasar. Ya sanar da haka ne ga dandazon mutane guda dubu ashirin da biyar da ke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin suna ɗauke da rubuce-rubuce da yake cewa a ranar biyar ga watan Yuli za mu kafa tarihi a cikin ƙasar ta cewa munki. Tsipras ya tabbatar musu da cewa ba zai ji tsoro ba, ba kuma zai koka ba, haka kuma ba zai amince da abin ba masu zanga-zangar dai sun nufi dandalin da ake kira sintigma da aka taɓa irin wannan taro na ƙin amincewa da tsuke bakin aljihu a farkon zanga-zangar har 'yan sanda sun harba gurnetin tarwatsa taro wanda suka yi so su kaure tsakaninsu da masu zanga-zangar kafin daga baya komai ya lafa a lokacin da ake wannan taro su kuma magoya bayan lamarin tsuke bakin aljihun sun yi nasu taron ne su dubu ashirin kimanin nisan kilomita ƙasa da ɗaya daga inda su masu ƙin jinin abin suke masu tsokaci dai na ganin ba mamaki wannan zaben raba gardama a zaɓi amincewa da shi biyo bayan tsorata da mutane suka yi na kukulla bankuna da kasuwannin hannayen jari da suka takaita hada-hadar kuɗi a makon da ya gabata jami'an tsaro a faɗin amurka sun tsaurara matakan tsaro a fadin kasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayewar ranar 'yanci a amurka ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta bukaci mutane da su zauna a ankare don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce sun shirya kaiwa a wurare daban-daban a wannan wata na azumin ramadana hare-haren da aka kai a kasashen tunisia kuwait da faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron amurka wanda har sakataren ma'aikatar j johnson ya nemi ƙarin tsaurara matakan tsaro don yin shagulgula cikin lura da kishin ƙasa harin na kasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka ɗaruruwan jama'a kungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin kai harin kuwait da tunisia harin na tunisia ya kashe mutane kimanin 38 a gabar tekun ƙasar Hukumomi kuma a Amurka sun zauna da lura da cewa suna jan hankalin mutane da su zauna cikin kulawa domin kai rahoto ga 'yan sanda ga duk wani abu da zai daga musu hankali ko kuma wani abu da ba su gamsu da shi ba wanda yake kusa da su. Shugaban ƙasar Amurka har ila yau Barack Obama zai gana da shugaban jam'iyyar kwaminisanci a fadar White House a ranar Talata kamar yadda rahotanni suka nuna daga fadar gwamnatin a Amurka. Shi dai Ingion Putrang shi ne babban sakataren kwamitin jam'iyyar na Vietnam wanda kuma ba shi da wani mukami a hannunsa a gwamnati. Obama ya tabbatar da cewa zai gana da shi. sabon shirin. kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.